Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wani lafiya yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na daren yin Asabar sha hudu ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da da 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji shawarar da aka ba Falastina da kada su tsallake daga Gaza. za a kuma ji kashin karshe na tarihin kasar bidda cikin shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba to amma da farko ga maryam doda da kanin wato da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yayin da duniya ta mayar da hankali kan yankin Gaza, ana fuskantar karuwar fargaba a yankin yamma da kogin Jordan, inda a cikin makon da ya gabata aka kashe Falasdinawa 54 a arangama da sojojin Isra'ila. Aka kuma kai samaman kame da kuma hare-haren Yahudawan da ke zama yankin. Masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce wannan shine mako mafi muni ga Falasdinawa a yankin tun shekarar 2005. tun bayan mummunan harin da mayakan hamas suka kai a kudancin isra'ila inda suka kashe mutane sama da 1,300 tare da yin garkuwa da kusan 150 sojojin isra'ila suka tsaurara matakai a yamma da kogin jordan tare da rufe hanyoyin shiga yankin da shingayen binciken ababen hawa a tsakanin garuruwa matakan da suka ce sun ɗauka ne da nufin hana aukuwar hare-hare musamman ranar juma'a ta kasance rana mafi muni inda aka kashe falasdinawa goma sha shida a wurare daban-daban a yamma da kogin jordan rundunar sojan isra'ila ta ce ta kama mutane 220 a samaman da ta kai a yankin ciki har da 'yan kungiyar hamas 130 tun bayan harin na karshen makon da ya gabata har yanzu dai akwai mayakan hamas a yankin amma galibi sun fi gudanar da ayyukansu ta ƙarƙashin ƙasa saboda tsauraran matakan tsaro da isra'ila ta sanya a yankin al'ummar yahudawa a nahiyar amurka ta arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a isra'ila da kuma haran da isra'ila ke shirin kaiwa gaza inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan isra'ila da kuma masu yantar da ita a baranen amurka eric fingerhurt jagoran haɗakar ƙungiyar yahudawa ta nahiyar amurka ta arewa ya shaidawa muryar amurka cewa al'ummomin sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro amma ya ce harin da mayakan hamas suka kai a ranar asabar din da ta gabata akan isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban a ganawarsa da al'ummar yahudawa a makon da ya gabata shugaba joe biden ya yarda cewa akwai damuwa game da tsaronsu mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa na amurka john carby ya wa 'yan jarida a jiya juma'a cewa gwamnatin amurka na aiki kafada da kafada da hukumomin jiha da na kananan hukumomi don ganowa tare da kawar da wata barazana da ka iya tasowa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan sandan Pakistan sun faɗa a yau Asabar cewa 'yan bandiga sun kashe masu aikin gini akalla shida tare da jakata wasu biyu a wani harin harbi da suka kai cikin dare a lardin balukistan mai fama da rikici a kudu maso yammacin ƙasar wato lardi mafi girma a ƙasar da ya haɗa iyaka da Afghanistan da Iran. harbe-harben dai sun faru ne a gundumar turbat mai arzikin albarkatun ƙasa a lardin inda aka auna wasu da suka yi ƙaura daga lardin punjab da ya fi yawan jama'a a ƙasar suka sauka nan 'yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce mutanen da harin ya shafa suna cikin barci wasu da ba a san ko su wane ne ba suka afka gidansu suka yi musu ruwan harsasai daga nan suka tsere. ina matukar bakin cikin labarin harin ta'addancin da aka kai a kan maginan da basu ji ba basu gani ba a turbat a cewar prime minister pakistan mai rikon kwarya anwarul haq kakar a shafin sada zumunta na x ya kuma jajantawa iyalan waɗanda lamarin ya shafa ƙungiyar 'yan awaran bla ta ɗauki alhakin mummunan harin harban dama mayakan na BLA da sauran wasu mayaka a Balukistan sukan kai wa jami'an tsaron Pakistan da mazauna yankin da suka zo daga wasu sassan kasa hari. Wani mutum ɗan asalin ƙasar Chechnya da jami'an tsaron ƙasar Faransa ke sawa ido bisa zargin tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya dabawa wani malami wuka har lahira a tsohuwar makarantarsa ta sakandare ya kuma raunata wasu mutane uku a jiya juma'a a arewacin faransa a cewar hukumomi ƙasar faransa ta fidda sanarwar gargaɗin barazana a matakin koli kuma masu shigar da ƙara a ɓangaren yaƙi da ta'addanci na gudanar da bincike a kan haran a daidai lokacin da ake ci gaba da tada jijiyoyin wuya a duniya dangane da yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas lamarin kuma ya faru ne kusan shekaru uku bayan da wani mai tsatsauran ra'ayi dan chechnya ya fulla kan wani malami mai suna samuel party a kusa da wata makaranta a birnin paris tun shigowar bazara ne dai ake sa ido a kan maharan bisa zarginsa da tsatsauran ra'ayin addinin islama abinda hukumar leƙen asirin faransa ta shaidawa kamfanin dillancin labaran ap kenan. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. A ci gaba da gauza fada da ake tsakanin Isra'ila da Hamas, Masar na fuskantar yiwuwar karɓar ɗimbin 'yan gudun hijira daga arewacin kan iyakarta da Gaza. Shugaban Masar din Abdul Fattah al-Sisi ya sake jaddada adawar shi na ficewar Falasɗinawa daga yankinsu. Ga fassarar rahoton Edward Yerman. A yau Asabar ne aka ce ana kyautata zaton Masar da Isra'ila za su amince da buɗe kan iyakar Rafa da ta tsallaka tsakanin Gaza da yankin Masar domin ba Amurkawa da suka makale damar ficewa daga yankin da Hamas ke iko da shi damar ficewa to sai dai ba wata yarjejeniya da aka ba sauran mazauna Gaza damar shiga cikin Masar ganin yadda Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a sassan yankin. Masar na ci gaba da bayyana adawarta ga yiwuwar amincewa da tsugunar da Falasɗinawa da suka fito daga Gaza a yankin ƙasar ta tare da bayyana ta cewa tabbas fararen hula daga yankin Falasɗinu za su kwararo kan iyaka bayan sun tsire daga sassan ziran Gaza. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce a ranar Alhamis ɗin da ta gabata cewa dole ne Falasɗinawa su bijire ma duk wani yunkuri na ficewa daga ƙasar su. قضية القضايا وقضية العرب كلها ومهم ان شعبها yace fafutukar falastinu na da mahimmanci sosai kuma fafutuka ce ga dukkan larabawa kuma abu ne muhimmi falastinawa su ci gaba da tsayawa daren a kasar shugabannin laraba daban-daban sun buƙaci falasɗina wanda ke gaza a kan kada su sake su fice daga yankin kuma firaministan falasɗina muhammad shittar da ke zaune a ramallah a yayin wani taron manema labarai a ranar juma'a ya shaida mazauna gaza da ke ƙarƙashin ikon hamas da cewa kada su fice daga yankin إن الذي تريد إسرائيل هو خلق منطقة عازلة ce ba za su fice daga kasar su ba duk da abin da ya kira shirin isra'ila na tilasta musu ficewa daga gaza ya ƙara da cewa tun a shekarar 1950 ne isra'ilan ke ƙoƙarin ganin falasɗinu sun nemi mafaka a wasu ƙasashe fasarar rahoton edward irmian kan batun ficewar falasɗinawa daga yankin gaza masu aro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a kowace akai so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a dan shakata da wannan. Alhamdulillah yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku inda a yau za a ji kashe na karshe na tarihin masarautar bidda. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani tarihin masarautar Bida. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu, Ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin a Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga wakilin tarihin nufe Alhaji daura Ibrahim wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga inda yake bayanin yadda aka yi ta naɗe-naɗen sarakuna har ya kai ga lokacin da tura suka naɗa wani sabon sarkin. a shekara ali dari tara da daya baturai suka nada sabon sarki mai suna muhammadu wanda aka fi sani da muhammadu maku. dan umaru majigi mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara sha biyar ya rasu a shekara ali dari tara da ishirin da shida gurin mulki ya koma gidan usman zaki jikan shi wanda ake kira bello dan maliki ya gaji mulki shine ya fara sayan mota mai suna matuka wato motoka kenan ya yi mulki shekara ali dari tara da sha shida zuwa ali dari tara da ishirin da shida ya rasu a hali dari tara da ishirin da shida sannan mulki ya koma gidan masaba cikan shi wanda aka fi sani da etu saidu wato sarki saidu kenan dan yarima dan yarima mamoda jikan masaba ya yi mulki shekara tara ya rasu a hali dari tara da talatin da biyar da ya rasu mulki ya koma gidan maruma majigi muhammadu ya gaji mulki muhammadin dayako wanda aka fi sani da muhammadin dayako dan muhammadu maku ya yi mulki shekara 27 wato ya fara mulki ne daga hali dari tara da talatin da biyat zuwa hali dari tara da sittin da biyu ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan usman zaki sai kauce zuwa gidan masa ba to kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka an dan samu an matsala kenan shine usman sarki ya yi mulki wato dan sayidu kenan daga ali dari tara da sittin da biyu zuwa ali dari tara da sittin da takwas daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin musa bello wato dan bello kenan yi mulkinsa daga hali dari tara da sittin da tara zuwa hali dari tara da saba'in da biyar wato shekara shida kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan umaru majigi a gidan umaru majigi sarkin umaru. sanda da ya ko. karba mulki daga ali dari tara da saba'in da biyar da turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai a yi halinsa ya rasu aka ba mulki mulki ya koma gidan farko gidan usman zaki da maliki bello musa aka ba mulki ga sarki yahya habubakar wato ya tunufe kenan dan na kwarji habubakar jikan sarki maliki jikan usman zaki daga 2003 zuwa yau shekarar ashirin kenan da yi a kan mulki da takaitace tarihin masarautar bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin raba zuwa lade sannan zuwa bidda to ko kafin ma su zo garin bidda na nan ana addinin musulunci amma ba yadda aka ya kamata su yi ake yin ba shi na isa shi malin dindo ya kwace mulki daga hannunsu ya daidaita sarauta kan musulunci inda ya kamata to a takaice dai haka ne tarihin sarautan masarautan bidda yake kenan to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautar bidda a lalle tana da tsawon gaske ban sani ba ku za ka ɗan mana tsokaci kaɗan daga cikin tarihin masarautar nufen ma gaba ɗaya domin su al'ummar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba ɗaya. Wato masarautar kasan nufawa wato kasan nufe kenan. To yana da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba. Mulkinsa da suke yin hakika ana yin sa da irin da mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abin da ya kawo eh, kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda malin dindo ya shugaban musulunci lokacin da mafilace suka kwace mulki mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo bidda masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin etu umaru sanda ya yi kokarinsa a wannan zamanin har zamaninsa ya wuce shi ya nufe yaya abubakar Sai far ya gaji mulki har ma cin gaba kasan fawa yake har ila yau shi an haife shi ne a hali dari tara da hamsin da biyu har ma karatun firamare a nan ne yi a bidda har ma ya koma ya yi kwaleji a kaduna da kano da gurin ne har ma haikin soja ta shiga rayinsa ya koma da haikin soja har ma ya zama brigadier general kafin karba mulki ya zama ya tunufe don lokacin da ya zama ya tunufe gaskiya cin gaba ne a kasa nufe wanda gaskiya ba taba yin hirinsa ba ga hadan kai nufawa da nufawan kasar eh, jihar eh, kogi kwara da fct abuja to hirin nufawa da suke gurin har da masarautansu ya gyara su ya hada kansu har ma ko eh, bikin da ake har ma ya kafa wani biki da ake kira nupe-de so wannan ko shekara ana yin sa ba ba sa ba to wannan cin gaba ne kasan nufe yau ya yi shekara 20 akan gadon mulki na kakaninsa. To, eh, ban sani ba ko wakilin tarihin nufe zai gaya mana su nufawa ya suka ji da yadda aka ainihin wato kafa wannan masarautar ta bidda. alhamdulillah yadda haka kafa masarautar bidda wallahi yana da maimaici sosai don gidaje hukunin nan da ake masarautar bidda an kafa su ne akan adalci kuma inda ya kamata wanda Bature suke kira rotational system wannan system shi yasa ma kowane lokaci da za na da sarauta bai kawo rikici yadda ake ji a gurare daban-daban kowane lokaci da za na da sarauta an san gidan da zai sarautan zai je kuma masaraki na gidan nan ne su ne za su yi contesting daga usman zaki har zuwa mamman saba har zuwa nilan umaru majigi kingmakers sun san waye-waye ne cincinta a ba su waye ne za su fito su yi contesting turin kaɗai wani irin ka'idodi ake bi ne kuma ya ake bi a ciki dukkanin ka'idodin ka'ida da ake bi shine wato wanda bature suke kira eh, constitution constitution na na asali da yake bi akwai mutane da su suke da karfin nadan sarauta akwai eh, mai yaki akwai sarautan daji akwai sarautan liman liman na nan akwai eh, wanda ake kira rafi akwai majin gari to waɗannan mutane su tara ne da suke nada sarauta za su yi mitin ne sannan a kasance waye ne cincinta wani gida abu farko da ake yin bacin addu'a sai a yi considering wani gida ne sarauta zai je wani gida ne ya kamata sarauta ya je wa da waye ne a cikin basarakin nan na gidan suka yi applying waye ne cincinta a cikin su da za ba to wanda Allah ya ba suka yi zabe haka ba shi sannan daga gurin a ba a rubuta hosika aka yi dozin tare da local government eh, chairman a yi dozin zuwa gwamnan da yake cin a wannan lokacin idan aka ba gwamna sannan ya prove gwamna ne na karshe da ya sa hannu insha Allah abin ya tabbata kenan sannan a zo a yi announcement cewa ga wanda halla ya ba sannan a nada shi sarauta to a takaitace haka ne ake sarautan eh, bidda har zuwa yau to rikici dai bai shiga inda wasu masarautan suka fuskanta a gurin nadawan mulki ko sarauta na dadi alhamdulillah da sauki yake ba wani rikici yadda ake ji a gurare to haka halaye mana a kasan nufawa ba ma bidda kadai ba ko wasu masarautan nufe a ƙasar nufawa haka ne yake ba rikici yadda na fada yanzu nan a sauran wuraren haka ne yake to a ƙasar nufawa akwai sarautan ya nufe shine eh, paramount ah, king wanda bature suke kira paramount king ba haka ba akwai wasu sarakuna a cikin kasar nufawa to abinda ma kuma ya jawo masu cewa a garin bidda ne ake sarautan nufe saboda Etunufe saboda su ne suke kwace mulki daga hannun Etunufe da wanda ke cin da su ne suke kwace mulki da shi har ma suka ci gaba har ila yau. Wasu tsarin guraren an kafa masarautansu ne su suka fara ci a wai akwai sarakuna guraren ba shi yasa ma har yau wanda suka kwace mulki daga hannun tunufe su ne suke ya tunufe har yanzu har ila yau bambanci kenan ba haka ba akwai sarakuna a sarki a garin hagaye a garin lafai a garin fatigi lafiyagi tsonga da sauran sarakuna jigoyi kamar kogi da fct akwai su mafawa da suke cin sarauta a guraren su nasu ma daban-daban amma ko nasu ma ba rikici saboda bin da eh, masarautan inda suka gaji da shi to alhamdulillah haka ne yake har yi yau ba rikici da aka zo ba rikici da za a yi kila a ce an yi kone-kone an yi wasu abubuwa babu alhamdulillah har yi yau haka Allah ya mana To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya samu na tambayoyin wakilin tarihin nufi alhaji dauda ibrahim da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado da mu julie lezers gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wassalam to madalla masu saurare yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni wasanni a takaice. buga gasar Premier Ingila Andrawi Robson ya samu rauni a kafada wadda ake fargabar cewar zai iya hana shi rawan gaban hantsi yayin wasar Premier ta bana a duniyar wasanni. Koraren kotun Spain ya karbi ragamar horas da tawagar mata ta Morocco. Tsohon manajan Spain Jorge Vilda wadda tabargazar Luis Revelance ta yi awon gaba da aikinsa ya samu aikin horas da tawagar kwallon kafa ta mata ta Morocco. Morocco. Jadawalin hukumar kwallon kafa ta Afirka ya yi nuni da cewa Senegal mai rike da gasar cin kofin nahiyar za ta haɗu da Kamaru a matakin rukuni yayin gasar wanda Ivory Coast za ta ɗauki nauyi a shekara mai zuwa. Mai tsaron baya na ƙasar Ingila da ke taka leda a Manchester United Harry Maguire ya ce suka da tsokana da 'yan kallo ke masa ba ta damunsa ko kaɗan sai dai tana matukar illa ga iyalai da 'yan uwan gabansa fiye da tunanin shi. Ita kuwa Inter Miami ba ta da shirin bayar da aron Messi ga Barcelona. Masanin wasanni William Balangui ya yi ikirarin cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami da ke doka gasar MLS a ƙasar Amurka ba ta da shirin ba da aron tauraron Argentina da ya lashe kofin duniya wato Lionel Messi. West na duba yiwuwar sake neman Harry Maguire a watan Janairu inda Manchester United ta ci gaba ba da kin sa shi a wasanni sosai. Ita kuwa Manchester United na sa ido kan dan wasan bayan Christian Palace da Ingila Mark Gucci mai shekaru 23 kafin zawarcinsa a lokacin bazara. Barcelona na sha'awar dan wasan gaba na gefe na Brighton da Japan Karo Mitoma mai shekaru 26. Najeriya ta tashi kunnen doki ce biyu da biyu a wasan sada zumunta da ta buga da kasar Saudi iya a filin wasan Stadium Municipal de Patimo da ke kasar Portugal. Salman Alfraj ya fara jefa kwallo a ragar Najeriya a minti na 60 da fara wasan amma Najeriya ta farke a minti na 73 lokacin da Abdulela Al-Amin ya ci gida bisa kuskure Kileci Hilnocho ya ƙara wa Najeriya kwallo na biyu a minti na 81 wadda hakan ya kusa tabbatar mata da nasara. a wasan kafin Muhammad Kano ya farke ma Saudiya a cikin ƙarin lokaci. A wasa na gaba kuwa Najeriya za ta buga wasan sada zumunta da Mozambique a ranar goma sha shida ga wannan wata a inda ita kuwa Saudiya za ta kara da Mali. Iya abinda ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in mai duka ya kai mu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Malam Salisu Lado da labarin wasanni da wannan kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. Yayin da duniya ta mayar da hankali kan yankin Gaza ana fuskantar karuwar fargaba a yankin yamma da kogin Jordan. Inda a cikin makon da ya gabata aka kashe Falasɗinawa 54 a arangama da sojojin Isra'ila. aka kuma kai samaman kame da kuma hare-haren yahuda wanda ke zama yankin masu sa ido daga majalisar ɗinkin duniya sun ce wannan shine mako mafi muni ga falasɗinawa a yankin tun shekarar 2005 tun bayan mummunan harin da mayakan hamas suka kai a kudancin isra'ila inda suka kashe mutane sama da 1,300 tare da yin garkuwa da wasu kusan 150 sojojin isra'ila suka tsaurara matakai a yamma da kogin jordan tare da rufe hanyoyin shiga yankin da shingayen binciken ababen hawa a tsakanin garuruwa matakan da suka ce sun ɗauka ne da nufin hana aukuwar hare-hare al'ummar yahudawa a nahiyar amurka ta arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a isra'ila da kuma harin da isra'ilar ke shirin kaiwa gaza inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan isra'ila da kuma masu yin tur da ita a biranen amurka eric fingerhurt jagoran haɗakar ƙungiyar yahudawa ta nahiyar amurka ta arewa ya shaidawa muryar amurka cewa al'ummominsu sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro amma ya ce harin da mayakan hamas suka kai a ranar asabar din da ta gabata a kan isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban 'yan sandan pakistan sun faɗa a yau asabar cewa 'yan bindiga sun kashe masu aikin gini akalla shida tare da jakata wasu biyu a wani harin harbi da suka kai a cikin dare a lardin balukistan mai fama da rikice-rikice a kudu maso yammacin kasar wato lardi mafi girma a kasar da ya hada iyaka da afghanistan da iran harbe-harben dai sun faru ne a gundumar turbat mai arzikin albarkatun kasa a lardin inda aka auna wasu da suka yi kaura daga lardin punjab da ya fi yawan jama'a a kasar suka sauka nan 'yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce mutanen da harin ya shafa suna cikin barci wasu da ba a san ko su wane ne ba suka afka gidansu suka yi masu ruwan harsasai daga nan suka tsere masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie ladras Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe rufi muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.